shirin labarin matasa da studio kalangu take shirya matasan Niger tare da ku Rabi Mai Kano ina tare da Tarnan Fuda Ahmed. Tarnan kana lahiya? Lahiya lau Rabi ya kike? Lahiya lau ni ma nake. To Rabi mi muka kama abu kama matasa a wannan Lahadi? To Tarnan da farko dai zamu tafiya can garin Balle yara a nan jihar Tilaberi na inda ake ta hatsarorin moto daga bayan mu ne kabarin Agres kan wasu dokoki da kuma suka dauka da kan masu aiki da adaidaita a cikin rabi zan mizancin wani matashi wanda ke kare muhalli kama an daga ɗazu za mu tafiya garin balle yara jihar tilaberi tarnan hatsarin na moto wanda aka yi hiyar da ɗari biyu eh haka ne rabi shi dai wannan al'amari wani al'amari ne da ya doki wani sabon salo a nan balle yara kuma a yanzu da haka ya doki hankalin jama'a na wannan birnin abokin aikin mu sai da abdu winditan ya haɗa mu rahoton da za mu ji fassarar shi. A nan balle yara hatsarukan ababen hawa sai ta karuwa suke musamman na motuna wannan lamari barazana ce ga matasa ba ga lahiyar su kaɗai ba har ma da rayuwarsu musamman a wannan lokaci na babban hutu inda ake bukukuwan aure da dama tare da shirya ayyaran ababen hawa da ke tsananin gudu wata tabi'a ce da mazauna garin ke Allah warde da ita. Yanzu mashin duk yawancin matasa sabon tashi duk ya kare da mu wanda aka dibin yalla shi na a turke cikin gida sai ka iske an yi kisira da ka ga mutumin ga wanda ka sani na ka ga yana kada kafa to wallahi aksidan na mu matasa kannan mu yannan mu don Allah mu yi a hankali amma komai mutum yayi dan kanshi daga an yi hatsari kuma kun san da an yi banna kuma dole sai an kashe kuɗi dan haka dan Allah ku yi sannu sannu za ku je lafiya ku dawo lafiya ni koi ba ni ga ka ba ni hatsarukan motuna a Balayara lamari ne da ya kamata ya dauki hankalin dukkan al'umma Haruna Umaru babban likita na asibitocin Balayara ya yi raskunar adadin hatsarukan da aka samu a watanni shida na farko na wannan shekara Idan muka ɗauka wannan shekara daga farkon watan Janairu zuwa yau, hatsarurrukan da muka samu sun kai 203 wanda muka samu a nan. Mutane shida ne suka mutu, mutum 67 suka yi mummunan jikata. Wannan kuwa ai ya kamata ya sha hankulan Ya kamata matasa su sake tunani domin ya kamata su fahimci cewa su ne makomar wannan ƙasa. Haka ne matasa abi a hankali. To, tanan muna san can mashin. A can birnin Agadez kamar a nan gaya gaya muku ɗazu matasa masu a daidaita hukumomin birnin agar sun tilasta musu su je su ɗauki umarnin aikin dare. Domin ƙarin bayani Abubakar Ajuwal shugaban hukumar agadarsa kuma mai rikon ƙwarya sai a saurari firar da abokin aikinmu Anise Karim. Abin da ya kara mana karfin gwiwa ga daukar wannan mataki na farko shine mataki kan tsaro. Yau idan muka dau wannan mataki gaskiya don mu kare al'umma ne. Mun gode wa Allah saboda kaso tasa'in bisa ɗari da ke wannan sana'a sun amince da kansu inda suka je meri aka yi rajistar su. Tsari na biyu duk wanda ke bukata a da dare da ya je ya ga sandikarsu a yi rajistansa a isar da je jerin sunayensu a kwamsiriya. To ta nan su kuma wannan masu a daidaita mi suka ce bisa kan wannan matakin da aka dauka? Eh to haka ne Rabi su dai wayannan masu sana'ar a daidaita kowane ya ba da ra'ayin shi sai a saurare su. Mu matasa ne kamar muna son mu samu tsarin yadda za mu gyara kanmu wannan tsarin da aka ce sai ka ba da dala ka ciro takardar nan kenan in aka yi lissafi ga wata jika sha biyar wata biyu jika talatin to mu me ka samu kenan su ne kake ma tsarin gana ne ta doka kan na takardar ya hala ne saboda yau akwai wanda zai doka a daidaita kai shi yayi wani abu wanda ba kai baka san da shi ba kuma hallo kai ne za a dawo a kanka kenan mu wannan muna goyon bayan shi takaitaccen bayani na wannan ladin zan zancen wani dan matashi wanda ke kokowa don kare mahalli. Shi wannan matashin sunan shi CD Muhammad ya kirkiro wata ONG inda take sarrafa ledodi domin yin teburori na zama a can cikin makarantoci da sauransu. Mushirari CD Muhammad cikin wannan rahoton. ƙaunar sarrafa leda zuwa ababe masu amfanin jama'a ta shige shi ne sanadiyar yatsani shara. CD Muhammad mai kimanin shekaru talatin a duniya ya kafa kungiyar Tazalt domin sarrafa leda a cikin jiharsa ta agadez. Tazol yaren buzanci ne wanda yana nufin kwalliya. Proje ne tsari ne inda nake sarrafa lododi mu mai da su bencin zama domin tallafawa makarantu. Yau shekaru uku kenan da su da ke kera teburukan zama da leda. Cikin fara'a yake kallon tulan sharar leda da ke ajiye a wani bangare na ma'aikatarsa. Muna sarrafa ledodi ne zuwa bencin zama domin taimakawa makarantu. Zuwa yanzu mun sarrafa ton uku da rabi. A nan gabana kuna gani ton ɗaya na ledodi. Idan muka samu sarrafa su ko dubu biyar ko dubu ishirin ko fiye da haka abun zai yi amfani kula da kare muhalli. Da farko tazalta wata karamar kungiya matasa ce kawai mai manufar tsaftace birnin Agades, amma a yau sanadiyar tattara leda tazalta CD tana samar da ayyukan yi. Idan ina da bukata nakan sanarwa a cikin unguwa akwai mata da wasu da ba sa aikin komai suna mai da abun kamar aikinsu suna kawo mana muna ledodi wanda kilo ɗaya na kan saye shi a kan dala goma. Mu da kanmu waɗanda muke aiki tare muna yin gangami kamar wanda muka taɓa yi a stade da kuma babbar asibiti. Ayyuka ne da ke ba mu damar tule ɗimbin ledodi. Na tursasa kaina na ƙirƙiri wata tawaga ta ma'aikata. Idan kuka zagaya a Agadez ba shakka za ku ga teburka masu launin tsanwa da baki a cikin wasu makarantu da gidaje sanadiyar ƙoƙarin matashi Sidi Muhammad. Wai ta nan kasan wannan Sidi Muhammad kin da eh, waka yake. Ai da shi ne yake Sheikh Aisha a birnin Agadez musamman in an ce irin wannan wakar zamani da ake ta rap ko kuma hip hop mhm. ko? Mm, hip hop. Yanzu kuma sai mu zunduma a labaru wasanni. kasan ta Niger ta zata halarci wasannin Afirka karo na sha biyu da za su fara a ranar 19 zuwa ranar

a can raba a maroc za a yin su su dai 'yan wasa 64 ne na jamhuriyar nijar za shiga fanni tara na nan wasanni wanda suka hada da kwallon hannu ko kuma basketball athleticism ko jido da damben zamani da ake cema taekwondo kuma a ranar alhamishi prime minister brigitte rafini ya ba da tutan nijar ga wani komiti ko eh haka ne wani komiti kwasni na jamhuriyar nijar inda ya yi fata allah ba 'yan matasa na jamhuriyar nijar sa'a ki za can bangaren wasanni kuma na kwallon kafa musamman wasannin kwallon kafa na espaniya ko kuma la liga wanda suka fara a ranar jiya a can bilbao su dai wasannin na farko sun an kara su ne tsakanin fc barcelona da kuma athletic club ta bilbao wayannan wasannin dai athletic club ita ce ta dauke su ci daya mai ban haushi ana muka zo karshen labarin namu na matasa na studio kalangu a huta kenan